To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa Isra'ila na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya kan ta gudanar da cikakken bincike kan harin da ya kashe ma'aikatan agaji bakwai a Gaza. Masu aikin ceto a Taiwan na kokarin kaiwa ga mutanen da dama da suka makale a ƙarƙashin baraguzai bayan wata girgizan ƙasa da ta auku a ƙasar. a jamhuriyar niger wata kotu a birnin yamai ta umarci hukumomin mulkin sojan kasar da su saki dangin haɓararren shugaban kasa muhammad bazoum da ake zargin su da hannu a yunkurin da tsohon shugaban ya yi na tserewa daga inda sojoji suke tsare da shi kotu yake a sake su a sake su tunda baiwa a rike su haka ba tare an musu shari'a ko da ba tare da an kai su gaba alkali kenan doka ta haka A Najeriya gwamnatin kasar ta sanar da kara kuɗin lantarki a wani bangaren kokarin da take yi na rage kudaden da take kashewa kan biyan tallafi. a Kowane kilowatt awa da 'yan Najeriya suke yan wuta akwai kaso da ya fi naira ɗari da ishirin da gwamnati suke biya a matsayin tallafi wanda inda za a ce kowa ya biya kudin wuta da yanzu kudin lantarki sai ta kai naira ɗari biyu a kowane kilowatt awa. To muna ɗauke da waɗannan da kuma waɗansu sauran rahotanni amma sai bayan na karanto labaran duniya. Isra'ila na ci gaba da fuskantar matsin lamba daga kasashen duniya kan gudanar da cikakken bincike a harin da aka kashe ma'aikatan agaji bakwai a Gaza. A taron ƙungiyar tsaron ta NATO a Brussels, ministan harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya ce dole ne a gudanar da bincike cikin gaggawa. I welcome what the Israeli Foreign Minister said yesterday ya ce ina maraba da abin da ministan harkokin wajen isra'ila ya shaida min jiya game da gudanar da cikakken bincike kan yadda aka bar wannan mummunan lamari ya faru kuma muna son ganin hakan ya gudana cikin kankanin lokaci kasashen duniya dai na ci gaba da allah wadai da lamarin inda firaministan poland donald tusk ya shaida wa takwararsa na isra'ila benjamin netanyahu cewa yana sanya zamantakewar poland da isra'ila a tsaka mai wuya wani jami'in kasar lebanon ya bayyana cewa da alama nakiya ce ta yi sanadiyar fashewar da ta raunata jami'an sa ido na majalisar ɗinkin duniya uku tare da mai tafintansu a kudancin kasar lebanon a ranar asabar ɗin da ta gabata fashewar da ta uku ne a daidai lokacin da a kusan kullum ake musayar wuta tsakanin hezbollah da sojojin isra'ila rundunar sojin isra'ila ta musanta cewa tana da alhakin kai harin ta kuma zargi kungiyar hezbollah da dasa nakiyar masu aikin ceto a taiwan na kokarin kaiwa ga mutanen da dama da suka makale a ƙarƙashin baraguzai bayan wata girgizar ƙasa da ta auku a ƙasar akalla mutane tara ne suka mutu sana sama da 800 suka jikkata zababben shugaban taiwan li ching tai ya ce a halin da ake ciki yanzu babu abin da ya kai ceton rayukan mutane muhimmanci ya ce muna buƙatar mu gano adadin mutanen da suka makale da kuma ceto su cikin gaggawa waɗanda suka ji rauni kuma a ba su ingantaccen kula domin su gaggauta samun sauƙi to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na bbc kotun tsarin mulki a uganda ta yi watsi da yunkurin da aka yi na soke hana masu neman jinsi guda da ake amince da ita a watan mayun bara sai dai ta ɗan na dokar tana mai cewa wasu sassan ita dokar ta take haƙƙin ɗan adam a ƙarƙashin tsarin mulki babban alkalin kotun richard butera ya ce sassan da suka keta harkin kiwon lafiya da kuma na 'yancin addini amma ya ƙi ya soke dokar baki ɗayanta Ya ce mun ƙi mu soke dokar hana neman jinsi guda a ta shekara ta 2023 gaba ɗayanta, ba kuma za mu yanke wani hukunci na dindindin akan dakatar da aiwatar da ita ba. ƙungiyoyi masu fafutuka da suka kalubalanci dokar sun ce dai za su ɗaukaka ƙara zuwa kotun kolin ƙasar an kama tsohon shugaban hukumar kwallon kafar sifaniyar luis rubiales a wani bangare na binciken da ake gudanarwa kan zargin aikata cin hanci da rashawa ana zargin sa da karɓar wasu kudaden da ba bisa ƙa'ida ba a lokacin da ake tattaunawa kan yarjejeniyar shirya gasin cin kofin spanish super cup a ƙasar saudiya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 shugaban rundunar sojin isra'ila janar herzi halevi ya ce harin babban kuskure ne da ya faru sakamakon rashin gane ma'aikatan agajin da aka yi cikin wani yanayi mai cike da sarƙaƙiya ga rahoton da abdulhalilu ya haɗa mana sau uku a lokuta daban-daban aka harbi tawagar da ke ɗauke da ma'aikatan agajin na world central kitchen cewa kafar watsa labarai ta isra'ila da ta ambato wata kafa da ta ce Manyan soji a Gaza sun ɗauki matakin ne ba tare da darata dokoki da ƙa'idodin da rundunar sojojin ta Isra'ila ta shata ba. To sai dai kuma shugaban dakarun Isra'ila, Janar Herzi Helabi, ya sanar da cewa ba a kai harin ba ne da gangan da zumar na kasa ma'aikatan World Central Kitchen ba. Hukumomin ƙasa da ƙasa dai na ci gaba da yin Allah wadai da afko wannan lamari. Daga cikin ma'aikatan agaji guda bakwai da suka mutu a cikin harin guda uku 'yan Birtaniya ne. A lokacin da yake magana a gaban manema labarai gabanin taron ministocin harkokin wajen kasashen ƙungiyar tsaro ta NATO a Brussels. Sakataren harkokin wajen Birtaniya David Cameron ya sanar da cewa sai Isra'ila ta samar da kuma tabbatar da tsaro da kariya ga ma'aikatan agaji kafin a samar da wadatattun kayayyakin agaji su shiga yankin Gaza. I welcome what the Israeli foreign minister said yesterday. Na yi amanna baki ɗaya da abubuwan da ministan harkokin wajen Isra'ila ya sanar da ni gaggautawa da kuma gudanar da bincike kan yadda aka bar wannan lamari ya faru kuma muna son ganin bincike ya gudana a gaggauce a cikin sauri. Na kuma yi amana da bayanin da ya yi na cewa Gaza na samun agaji mai yawa sama da tirela 500 na shiga duk safiya. Wannan hari da da ya sanadiyar mutuwar ma'aikatan agaji na World Central Kitchen guda bakwai ya kawo cece-kuce a faken kai agaji a yankin Gaza. To a gaida Abdu Halilu. To yanzu kuma sai mu nufi Najeriya inda gwamnatin kasar ta sanar da cewa ta ƙara kuɗin lantarki ga masu samun wutar lantarki na tsawon awa 20 a faɗin ƙasar. ta ƙara wutar lantarki ne dai daga naira 66 zuwa naira 225 akan kowane kilowatt na wutar lantarki. Ga rahoton Raliya Zubairu Gwamnatin Najeriya ta ce matakin na cikin jerin sauye-sauyen da ta dauka domin tsuke bakin aljihu. Tun farko ɗaya daga cikin mataimaka na musamman kan harkokin yada labarai na shugaban ƙasa Bayo Onanuga ya ce matakin zai sa gwamnati ta rage yawan kudaden da take kashewa fannin wutar lantarkin ƙasar da yawansu ya kai naira triliyan uku da ɗoriya. a cewarsa gwamnati na fuskantar matsin lamba a kan ta kara farashin wutar lantarki saboda naira biliyan 450 ne kacal ta ware wa fannin a cikin kasafin kuɗinta na bana a matsayin tallafi ya kuma ce matakin zai sa gwamnati ta rika samun raran naira triliyan ɗaya a kowace shekara A yanzu dai gwamnatin Najeriya ta sanar cewa ta ƙara farashin kowane kilowatt na wutar lantarki daga Naira 66 zuwa 225 ta kuma ce ƙarin zai shafi kashi 15 cikin 100 na kwastomomin da ke amfani da kashi 40 cikin 100 na wutar lantarkin ƙasar waɗanda ke zaune a birane. Sai dai ƙarin farashin wutar lantarkin bai ba masana mamaki ba. kamar yadda Ahmed Adamu wanda associate professor ne kuma kwararre akan albarkatun man fetur da makamashi a Najeriya ya bayyana. A bai ba mamaki ba saboda in suke la'akari da kuɗin da ake kashewa wurin samar da wutar lantarki da kuma kuɗin da 'yan Najeriya suke biya wanda a kowane kilowar awa da 'yan Najeriya suke yin wuta akwai kaso da ya fi naira ɗari da ishirin da gwamnati suke biya a matsayin tallafi wanda inda za a ce kowa ya biya kuɗin wuta da yanzu wutar lantarki sai ta kai naira ɗari biyu a kowane kilowatt awa kuma idan muke la'akari da su adadin wutar da ake samarwa a Najeriya za ki ga kashi saba'in na wutar lantarki da ake bada a Najeriya daga iskan gas ne. To shi kuma farashin iskan gas ɗin ya ƙara tsada wanda ya ƙara ita ya ƙara ma ita wutar lantarki tsada wanda kuma wannan jibin da gwamnati ke biya na tallafi na shan wutar lantarki ya kara yawa. To amma wannan matakin ba kamar zai kara jefa mutane cikin matsi ba ne? Kin san ita shi wutar lantarki za ki iya bambance masu shanta gida daban-daban. Akwai unguwannin da unguwan masu kuɗi ne za a iya kara musu farashin wutar lantarki kuma za su iya biya. Amma akwai ɓangaren talakawa wanda su ba za ka ƙara musu wannan farashi ba. So wannan karan ba kowa da kowa ne za a cire ma tallafin shi wutar lantarki ba. Bangaren wutar lantarkin Najeriya dai na fuskantar matsaloli da dama da suka hada da durkushewar babban layin lantarki na ƙasa da karancin iskar gas da yawan basussuka da sauransu. Wannan ne yasa masana suka yi kira ga mahukuntan ƙasar da su faɗaɗa hanyoyin samun wutar lantarki a cikin ƙasar, kamar yadda Ahmad Adamu Associate Professor ya bayyana. a kawo wani tsari da za a ringa su wannan inda ake samar da wutar lantarki a ringa samar da iskan gas ta hanyar kila su a musu subsidy din wato tallafi din ko kuma a karkato a ringa samar da irin harkar ruwa da za a samu wutar lantarki ta hanyar ruwa abin da ake cewa hydro to shi ruwa bai da tsada hmm. saboda ruwa ne kawai ke juyawa Matakin da gwamnatin Najeriya ke shirin ɗauka ya ƙara fitowa fili ne bayan da hukumar samar da albarkatun man fetur ta ƙasar a ranar Litinin da ta gabata ta sanar cewa ta ƙara farashin iskar gas da ake amfani da shi wajen samar da kashi 70 cikin 100 na wutar lantarki a Najeriya. Raliya Zubairu, BBC Hausa a Abuja, Najeriya. A jamhuriyar niger wata kotu a birnin Yamai ta yanke hukunci akan karar da lauyoyin wasu daga cikin dangin hambararren shugaban kasa Muhammad bazum suka shigar. Bayan an kama su bisa zargin su da hannu a yunkurin da tsohon shugaba bazum din yayi na tserewa daga inda sojojin CNSP ke tsare da shi don gudu zuwa Najeriya. Kotun dai ta ce an kama mutanen da kuma tsare su ba kan ka'ida ba. don haka ta umarci hukumomin mulkin sojan nijar da su sake su nan take har ma ta ce gwamnatin nijar za ta biya tare sefa miliyan ɗaya a kowane yini ɗaya da mutanen suka sake yi a tsare daga jiya barista jibo ibrahim shine lauyan da ke kare mutanen kuma ya maci ma ila isufu karin haske akan hukuncin kotun sakamako da kotu ya bada shine ankin mutane da nake karewa ya kamata ko yaya ne a kai su gaba alkali tunda baiwa ka ce kai da kanka za ka zama alkali baiwa mana in ka ce akwai laihi eh, wurin wannan mutum ya kamata a kai shi wurin kotu ya diba in abin da kake gaskiya ne ko ba gaskiya ne ba kotu yake a sake su a sake su tunda baiwa a rike su haka ba tare an musu shari'a ko da ba tare da an kai su gaba alkali kenan doka ta haka to ko kai mamakin shin wannan hukunci daga alkalin ba mamakin ne a wuri ne ba tunda ni bisa doka muke komi da mutum nan ana gayi sai doka kenan na tambaya zuzu kotu nake ga abin da doka yake ya gani kai gaskiya ne ya yi shi kenan ba wani ba maki ba ta kotu abin da doka ta aza shi yake a yi To kamar wani umarni ne kotun ko alkalin ya bayar game da wannan batu? Kotu yake a sake su dole, an ba a sake su ba daga yanzu akwai wani kudi da ya sa yake kowace rana miliyon daya gwamnati ta biya da mutane da ya kama da bai kamata ba yake su haka kowace yara na ya ji huke miliyon daya an sa su saboda an san da ana tamaha ne gwamnati zai ke bai sake su to in yayi haka sannan ne za a yi zancen miliyon da nan amma in tun yau ya sake su ba a zancen miliyon kin nan yanzu an sake su ko ba a riga aka sake su ba yanzu da ina magana ba a sake su ba amma ina jira jiya dai na yi waya da wakan daktar na ajiye na gaya mishi nake na san da za ka sake mu mutanen mu ya yi dariya tunda ya san da ba shi ne ba to amma na yi magana da shi sun da shi ne doka na hada mu da shi ne na yi shari'a. Wannan na nufin mutanen da kake karewa shi kenan doka ta wanke su laihin da ake zargin su babu shi. A ba a ce haka, amma dai da ana ke su haka shi ne doka yake bai kamata ba. Ko a musu shari'a ko a sake su kenan. Vala ko a musu shari'a ko a sake su. Kuma yanzu ba a yi musu shari'a ba. Yanzu ba a musu shari'a ba ko shiri ma ba nan ma zan kyawun nan shari'a ba san don ne ba ba san da abin nan sai ake eh, abin da an zarge ba abin karya ne kenan sun san da ko da an kai su wurin alkali za su sake su mu za mu kesa saboda wannan ne suna nan girke su to barista jibo ibrahim kenan lauyan wasu dangin tsohon shugaban kasar nijar na da aka hambare muhammad bazum da ake tsare da su a halin yanzu To yanzu karfe uku da minti goma sha hudu a Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Ibrahim Yusuf Muhammad ne ke gabata muku da wannan shirin daga nan sashen Hausa na BBC. To a duk lokacin da aka yi batun masana'antar haɗa fina-finai ta Kannywood ba za a kammala ba ba tare da an ambato sunan fitaccen jarumin nan ba kuma mawaƙi wato Adam Zango. a baya bayan nan dai an ji jarumin ya yi shiru musamman a fannin haɗa fina-finai na kashin kai to ko me ya faru sana ko yanzu me zango ya sa a gaba ga amsoshin da ya baiwa madina ɗahiru mai shanu a yayin tattaunawarsu muna nan a gefe kin san ita rayuwa sai ana yi ana baiwa jiki hakkinsa wajen hutu kenan wato hutawa kake kenan shine kawai abin da ya faru shine kawai babu to yanzu me ka sa a gaba ne eh to gaskiya yanzu dai abin da ke gabana album dina ne sabo ah, so bayan na gama sabon album dina kuma sai in koma bangaren fina-finai kuma mm, saboda yanzu na ganin na ganin zan kai kusan shekara biyu ban yi amma me ya faru ne ko watakila ka san jarumai da dama sun shigo za ka ga kamar ka girma abin ne ko abin da ya faru kenan eh maganin gaskiya kin san duk inda aka ce wanda ya taso yanzu ya tashi da gudu zai yi slow a gaba wanda ya zo daga baya kuma zai kurece sai ya kamo shi to wannan <laughs> dalili ya samu mun riga minyi minyi minyi to ba kowane fim bane gaskiya za a kawo in ce zan yi shi so in aka kawo bai mun ba zan ce no bai mun ba sai a baiwa 'yan baya waɗanda suka zo suna nan matasa na nan suna kokarin su so wannan dalilin yasa ina buƙatar maganan gaskiya iyalai suna buƙatar ɗansu uwa na buƙatar ɗanta yara na buƙatar babansu mata tana buƙatar mijinta ka ce ka yi wani album ba mu labarin wannan album a wannan album mai ka mai da hankali a kai ne eh na kwana biyu ina yin album wanda ya shafi in gausa ne kawai ma'ana pidgin english hausa na har hada na yi album ɗin da ya wuce so masoyana kuma suna ta irin korafin na bar waka irin na gargajiya waɗanda na yi a baya yau aka sanna da su sosai na ankara na ceto ai ina yin abin nan ne dama saboda masoya da suke sha'awa so da naga hankalinsu ya fi karkata wajen gargajiya sosai na dage yanzu sai na yi ingausa din kuma na yi kalangu kenan da kuma garaya tun na hada na kwajiba na saka a cikin album din mai suna babu lokaci ka san hatta da takunka na lura cewa ya canza komai naka ya sauya yanzu me ya faru girma ne kawai ya zo <laughs> wallahi girma ne kin san akwai kalubale a rayuwa wanda kuma ina tsammanin ina ɗaya daga cikin wanda suka fi haɗuwa da kalubale na rayuwa a cikin wannan masana'antar so na da ku ne me ya faru kin ga zai wahala a ce akwai wani wanda zai fito a cikin masana'antar mu yayi magana ya zama ishu kamar ni idan mutum ɗari suka yi magana ba wanda zai kula amma in na furta Allah da sai an mata reshe ya kai ɗari wannan ya ce kaza wannan masu zagi na zagi masu yabo suna yabo masu kare ni suna kare ni da shauransu so irin waɗannan abubuwan ne da suka yi yawa sai na ga shi kan social media din ina buƙatar in wa manaja na kawai ci gaba da so da na mayarwa manaja na koma gefe shi yasa baki ganin irin wannan postin din nawa da nake yi da saboda ni maganan gaskiya bani da hakuri so idan mutum ya faɗi wani abu na ga ya shiga ya fita daga cikin masana'antar da nake sana'a kuma ya shigo cikin rayuwata kuma ya faɗi wani abu ban bari saboda mutunci na ne in ban gyara ba babu wanda zai gyara mu so irin waɗannan abubuwan su suka sa na ɗan koma baya kuma kamar yadda na gaya miki da farko in samu damar da zan huta kafin in dawo bakin daga to ka yi magana kan kalubale duk gaya mun ɗaya daga cikin abubuwan da suka saka kace ka da ku a ah, cikin masana'antar da nake na tabbatar da waɗanda suke bibiya mu za su san cewa na dan samu problem da wasu producers da jarumai a cikin masana'antar sannan kuma ah, da ya shafi iyali na shi ma so waɗannan abubuwan su suka sa na ga kawai komai ya hargitse mu so bani da ko in yi tunani mai kyau so babu abin da ya fi a maimakon in zo in ta yin saboda ina cikin wani yanayi depression da shauransu ya sa na haƙura kawai na ce to bari in nutsu in samu hankali na kafin in dawo in nuna wa in ci gaba da yi wa mutane abin da suke bukata to ka ce min ka shiga wannan yanayi kuma har ka ambato kalmar depression me kai don dawowa kan hanya